Ƙaramar bazawara kashi na ashirin da hudu. Tura ƙofar bedroom Hajiya na yi sallama cikin kasasasshiyar murya ina matsar kwalla. Zaune take tana karatun alkur'ani da reading glasses a idonta. Sai da sai da ta kai aya sannan ta ɗago tare da amsa sallaman mu. Subhanallah me ya same ki Saudat? Zama na ya jikin kafarta na kifa kaina tare da fashewa da kuka. Ta dago ni tana share min hawaye amma gudun kada ta gane kukan karya ne ya sa. nake kwacewa na fu ina ƙara sautin kuka na. rumaisa me ya same ta ga ta nan a gaban ki hajiya wallahi ban sani ba saboda tashi ki faɗa min wanda ya taɓa ki yanzu nan ya fuskanci fushi na. murmushin jin daɗi ne da jin hakan ina sauke ajiyan zuciya zuciyar munafurci na fara kwararo bayani hajiya yanzu mama ta kira ni bebin anti sura babu lafiya yau kwana biyu kenan da kwantar da su a asibiti shine baba yake ta faɗa da yake ta faɗa da bai ganni ba ya ce idan ban dawo ba sai ya saba min to shine kike kuka je ki haɗa kayan ki a mai da ki gida dama bai kamata a ce yau jaji jajiberi kina gidan nan ba in ya so bayan sallah sai ki dawo jan hanci na ne na dago tare da yin fuskar tausayi hajiya ai babban yayi ne ya hana ni tafiya tun shekaran jiya na faɗa na faɗa mishi rashin lafiyan abdul khairin amma ya ce ba zan je ba maganar banza ma kenan tashi ki je ki shirya na ga wanda ya isa ya hana ki tafiya idan shi yake da iko da ni ba ni nake da iko da shi ba yes na mike ina jin kamar na taka rawa a wurin idan Suleiman ya idan Suleiman yayi ya sake tafiya yau wallahi ba zan dawo ba ba zai sake gani na ma sake gani na ma sai yayi da gaske da shi da lesson teacher ɗinsa sai na ga sai na ga ta iyawansu cikin nishaɗi nake zuba kayana a cikin akwati ina yi ina rera waƙa Roma ta shigo to wai ki je in ji shi tunda kin kin je kin haɗa mishi wuri in ji shi waye babban yaye mana ba kin je kin hada mishi ban wurin hajiya ba kika faɗi abin da bai faru ba daga daga ka faɗa ne cikin halin ko in kula ce to ina ruwa na ai komai ya faru shi ya jawo tunda shi ya fara mun dole mai tsoron ta kife shine gawon fari haka ne kam zancen ki gaskiya shi yasa ma da na gan shi ya zo da bulala ban wani damu ba saboda na san ke din jaruma ce kawai ki je ki je ki je shi kai subhanallah kawai ki je ki sha dukan ki ya miki su a gadon baya ki tashi ki kaɗe mishi a wurin ta ƙara ƙarashe tana dariyar mugunta har na kai ƙofa da gudu na dawo wurinta cike da tsoro jikina har mazari yake na ce don Allah daga zai kike rumaisa duka na zai yi bata bar dariyan ba ta gyaɗa mun kai eh mana bakin ce mai tsoron ta kife shine gawon fara ba bismillah jaki bismillah zaki gamu da shi ke baki san wasa bane wasa fa ne miki dan Allah duka na zai mu je ki ba su hakuri a madadina dan Allah na san ke zai saurare ki kafin na kai karshen magana har ido na ya fara tara ruwa matsoraci matsoraciya kai wasa ne muke miki da Allah mu je na raka kin san yayin nan mu baya son jira ba kamar masoyinki ya zaya bane wash har kin fara mugun zuciya da kika har kin kara min bugun zuciya da kika ambaci sunan shi na faɗa hannuna na kan na ina fama lumshe ido duka ta kai min a kafaɗa sannan ta ja hannuna da karfi muka fita daga ɗakin tana faɗin lalle yarinyar na idon ki ya buɗe tun kafin ki ta fasa kina ne kina neman ƙonewa murmushin fuska na ne ya canza zuwa fuskar tausayi yayin da na ci karo da babban yaya zaune a karamin falon anti amarya ya wani haƙin ce akan kujera kafar shi ɗaya akan ɗaya kamar wani gidan shi gaban shi na karasa na tsuguna kaina a ƙasa nace gani babban yaya na ganki ai ban makance ba ya faɗa ba tare da ya kalli wurin da nake ba balantana na saka ma raina zai bani izinin zama sakawa baki na sakata ne na ci gaba da nilin a wurin kamar wanda aka saka ni ruma na can gefe a tsaye har sanda yayi niyan magana in mm, kin ce yaron antinki babu lafiya a wani asibiti aka kwantar da shi amsa nake nema ba cewa ne ki zuba min ido idanuwankin nan ba dama mm, a nan wait manta da sunan asibitin asibitin kika yi ko da suka kira ki ba ba su faɗa miki ba ne eh na manta ban tambaye su ba to ki kira ki tambaye su idan sun faɗa miki sai ki zo ki same ni a mota mu je a duba shi ke ma ki shirya su mu sa sai mu tafi tare ya mike tare da mai da hulan shi ya saka wuyan shi a aljihun sannan ya kama hanyar fita a'a an fa sallame su yanzu suna gida ne jiya waye yana min wani irin kallo sannan ya ce to shikenan sai mu je gidan a duba su ni ma zan tafi tare da ku yaya Juyawa muka yi duka muna kallon shi zayar bai dai fara'a ba, kullum fuskar shi a sake, yana zuba murmushi, ga tukwicin dimples ɗin da yake ƙawata shi. Ƙarasawa wurin shi Suleiman yayi, yana jan hannun rigan shi, ya duba lafiyar shi saboda ɗazu ya shiga duba shi ya samu yana barci. Haba bro, don't embarrass me in front of this kids mana. Ya zaya mu din ne kids kenan har da ehem dinta Har da ehem ɗinki, ita ma kids ce? "Just shut up, Rumaisa," ya faɗa yana dariya. "Na yi da na sanin barin ki kika barin ki ki san sirrikana you are nothing more than a blaster wasu sirikan ne naka da Roma ta sani ni ban san da shi ba yana danganta kansa da Saudat cause I can clearly understand that she is referring to her of course not bro it's nothing serious kada ka ɗaga hankalinka mu tafi ko Ko da muka shiga mota a baya na zauna tare da Ruma, Suleiman da kanshi yake driving Zayat na zaune a passenger seat. Duk da ina matukar jin daɗin sautin kira'ar Sheikh Sudais da yake bi, kuma karatun na sanya yana sanya ni nutsuwa. Amma hankali na tashe yake saboda ina da ta kira anti Yusra bata ɗauka ba, da alama text ɗin da na tura mata ma bata gani ba, dan na tabbata za ta yi reply idan ta buɗe. Tsayawa muka yi a hanya muka sayi fruit masu tarin yawa sannan muka ci gaba da tafiya. Sai ki mana jagora mu shiga ko? Yaya aka yi Suleiman ya san gidan kamis ko da yake ba abun mamaki bane ba tunda ma'aikacin shi ne ya san gidan mama balantana nan a hankali na bude kofar na fita sannan suka biyo ni a baya zayat na janye da akwatina ina ta salati a zuciya na kada a gano karyar da na shirya a watan ramadan ma ba a bar gulma ba idanun yan unguwanmu kaman zai faɗi ƙasa an, an ganni da manyan samaruka masu hannu da maiƙo sai bin mu ake da kallo har abun ya damu zaya tun da shi bai saba shiga cikin mutane ba sai da ni da rumana muka fara shiga muka nema muka nema musu izini kafin suka shigo muka yaɗa zango a falo sannan aka shiga gaisawa Ya diko sai kafa kafa take da su yaya mai jikin dai suleiman ya tambaya yana kallon Abulka'ir da ke kwance a hannun ruma yana barci mara lafiya kuma Ya diko ta tambaya nan da na anti sura ta harbo jirgin ta san bai wuce ƙarya na sharara musu ba na samu na dawo ba janyo hannun janna ta yi ta tura mishi ita ga ta nan jikinta da sauki yarinya sai kifi kifi take da ido ta ga ana tura ta wurin bakon da bata taba gani ba ta canza hanya da gudu ta zo jikina ta buya tana leƙa shi amma kamar namiji aka ce bayi da lafiyan ko ba ba namiji bane ita ce mantawa ne. Oh, ita ce khairin kenan. Dariya zaya ya saka Roma da Anti Sura suna ta taya shi. tsabagin mugunta har da sunkuyawa yana tsyalkyalawa. Sai ya dago ya kalle ni ya sake kwashewa da dariya. Ke dai Saudat Allah ya shirye ki. Ya sa ki daina wannan mummunan ɗabi'an mummunan ɗabi'un cewar yadikon taraf ruma ta amshe ta haba yadikon mu har wasu mummunan ɗabi'u take da shi bayan wannan to wannan din an ce miki karamin abu ne Ko ƙarya ɗabi'a ce mai kyau, ta maida dubanta wurin babban yaya da ya haɗe gabas da yamma duk dariyar nan da ake ko murmusawa bai yi ba, shi abin mahaushi haushi ya bashi dan yana da tabbacin na yi ƙaryar ne dan na guje mishi. Yaya sunanka ma babana? Suleiman, yawwa Suleiman to Saudat ƙarya ta yi muku. <laughs> Daga Jannat har Abul babu mara lafiya ban san wani dalili bane yasa take mana wannan mummunan fatan ba. Hon motar Kamis ya kubutar da ni daga faɗan Yadiko. Hamdala na taraf na miƙe na fita na buɗe mishi ɗin sannan ya shigo da motar shi ciki. Tattara ledojin kayan da ya zo da shi a mota ne duk da ya hana ni ina bin shi ina ɓuya a bayan shi har muka shiga falon shi ma da mamaki yake kallon mutanen da suke zaune a ciki. Bai taɓa tsammanin akwai ranar da Allah zai kawo Suleiman Bose cikin gidan shi ba shi yasa da ya gan shi har da karamin oga Zayat hankalin shi ya tashi sosai dan a tunanin shi wani abu ne ya je ya na ɓaro mishi duk da kuwa ya san ni ɗin ba ni ba fitinanniya ba ce ba gaishe su yayi ya zauna a falon ni kuma na ɗauki hanyar kicin da kayan hannuna tun da na shiga ɗakin ki fitowa ina jin ko tana mayar makamis abin da ya faru faɗan da bata yi min da su da okay faɗan da bata yi min da ba sai yanzu take juye mishi yayi shiru yana jin ta ita idan ta kai koma ya bata haƙuri kafin ta ci gaba sai da su tsaya suka saka baki kafin ta haƙura ta yi shiru ban fito ba har sai da na ji sun tashi tafiya a hanyar fita daga kicin na ci karo da kamis har na yi shirin amsa na amsan nashi faɗan amma bai ce mun komai ba bayan kin yi daidai gidanku da danginki su ne mutuncinki ba bare ba wannan kalaman nashi sai da ya so samun tsohon tabon da ke zuciyata ina kewan gida sosai ina kewan iyayena da dangi na ya Allah ka gwada min ranar da zan koma wurin baki in gano halin da iyayena suke ciki duk sun fita waje amma shi sai baya baya yake yana son ya ga fitowa na don ba zai iya tafiya ba idan ba mu yi sallaman karshe ba ya san zai sha kewa na amma bayi da yanda zai yi dole ya dinga haƙuri a halin da yake ciki har jikin motar su muka yi musu rakiya abun mamaki Suleiman bai min bai min zance ranar komawa na gidan ba yasa ya sa kai cikin mota ya cikin mota sai da ya faki idon kowa kafin ya buɗe baki tare da ya fitar da sauti ko kaɗan baya furta mu I love you ta yadda wanda ya kalli bakinsa ne kawai zai iya fayyace abin da ya faɗa murguɗa mishi baki ne na kawar da kai na gefe saboda ya san dariyan da ya min ɗazu ya ɓata mara ya dafe ƙahon zuciyar shi tare da yin fuska tausayi kafin cikin salo ɗazu ya sake furta I'm sorry babe Ziyad mu tafi ko oke-oke mu je ya shiga motar Suleiman ya tayar har suka har har suka bar layin Rumaisa tana ɗaga min hannu ni ma haka shi ma yayi amfani da wannan damar a fakaice yake waving dina he wished akwai ranar da zai zo da zamu zama mu zama masoyan sunna bisa inuwar aure mu buɗe soyayyar mu ma duniya kowa ya sani a wannan lokacin ba zai yi wevin ɗina kamar matsoraci ba hili will with lots of kisses an yadda har ya dawo tunanin shi ba zai bar zuciyata ba ko na second ɗaya a daren ranar aka ga wata ya kama gobe sallah daman mai lallan mu tana redi ta zo aka shera aka shera mana ja da baki duka lallan ya karbe ni abunka da farin fata ya fito ɗar na kyau haka kawai na ji ina son na nuna maza don sau ɗaya da da dama yana faɗa min yana son ya ga hannun mace da lalle yana mishi kyau sosai amma ba zai yi gigin zuwa wurin wurin da yake a halin yanzu ba saboda irin abubuwan da muka yi babban yaya ko yawon sallah ba zan je musu ba kada su riƙe ni na yi ƙoƙarin kwanciya da wuri don na san gobe ba hutu ɗaya ga watan shawwal tunda aka wayi gari muke ta kai komo ana ta hidiman gyaran gida da shirye-shiryen abincin sallah karfe shida gari bai gama haske ba na ɗauki jannat muka fita kai markaɗen kayan miya ina zaune ina jiran layi ya zo kaina message ya shigo waya na na yi saurin ɗaga na duba don na san idan ba wai network bane to sakon shi ne good morning babe kin kyauta da kika nisanta kanki da ni gashi yanzu na kasa barci saboda tsoron wani abu zai iya faruwa da ni kuma baki kusa balle ki fara mun I miss you die murmushi na ina jin raina fari tas na ƙara janyo janar jikina na matse ta a na har sai da na saki ƙaramin ƙara sai da ta saki ƙaramin ƙara ta kai min duka da tsini da yatsun hannunta ouch anty ci kya ki kaiya ni ta su haɗe da turo baki tana kallo na ban kula ta ba na mayar mishi da sako kamar haka barka da safiya hamaziyat kada ka damu kanka Allah ne yake bada lafiya kuma shi yake karewa insha Allah babu abin da zai same ka sai da na duba sai na tabbatar ban yi kuskure ba gudun aji na ya zube sannan na yi na juya wurin Janet da ke faman jero ƙananan tsaki na ce sauka min akan cinya Sauka min akan cinya mara kunya. Oh, nakin ummi ummi ta ce in in makale miki ko kuma ki ba kar ki bar ni a sace ni tace wai baki da wayo lalle to shikenan kuwa zan gwada muku rashin wayo na zan ga da wa zaki je masallaci amma idan da ni ne sai ya batar da ke da shagin surutu kaman aku ni abba na zan bi ba zan tafi da ke ba ko minti biyu ba a yi ba ya sake turo wani saƙon hakan yasa na fita sha'aninta na ɗaga waya na ɗaga wayan ina dubawa maganar ki haka yake saudati amma kuma ɗan adam shi ya kamata ya fara kiyaye kiyayewa sannan Allah ya riga ya bani maganin matsalar da nake tsoro sai dai kaiwa gare shi ne ya yi min wuya shi yasa nake tsoron kamuwa da ciwon zuciyar masoya murmushi kawai na idan na gano kan zancen nashi na share zancen ganin har an gama min markaɗe gashi janna ta ishe da surutu na biya su kuɗin muka tafi muka nufi gida ba tare da na yi masa reply ba shi ma bai sake turo min komai ba muna koma na ɗaura shi akan wuta sannan na shiga da Jannat na yi mata wanka na shirya ta sosai na tantaɗa mata kwalliya don babu laifi yanzu na fara ƙwarewa na feshe ta da turarukan uwa da turarukan uwarta da na ubanta sannan na koma ɗaki ma na faɗa wanka wani daɗi nake ji na musamman ina fitowa da sabon ɗinki na da jewelries hatta the sabo ne lallai adon sallah daban yake ga wani nishaɗi da mutum yake ji babu gaira babu dalili azumi ya saka jiki yayi lafiya sai ka ji ka saka yau babu sauran damuwa a tattare da kai shiryawa nayi tsaf amma ban yi kwalliya ba na tanada sai idan na dawo ban kuma saka turare ba sanin haramcin sa saboda zan iya cuɗanya da maza a hanyar tafiya don a ƙafa mu tafi Karfe takwas da rabi na safiya Yadiko ta gama shiri ta je ta sauke miyan tuwon ji su da ta ɗaura na shinkafa don ta matsa sai an yi abinci kala biyu tare da Hamis muka wuce masallaci. Karfe goma da minti bakwai muka shigo gida a gaje na zuba a kujera don mun ci tafiya saboda tsakanin gidan da masallaci akwai ɗan tazara. Ga gaishe-gaishe da aka tsaya yi da mutane ana ma juna barka da sallah kuma hanyar da muka je ba shi muka bi ba muka dawo kamar yadda ya zo mana annabi sallallahu alaihi wasallam yakan saba hanya yayin zuwan shi masallacin idi da komawa amma musahabi ne sai dai kawai akwai falala cikin sa haka digo ta zo kaina ta gama surutun ta ina jin ta ba ni jin zan iya tabuka wani abu a yanzu amma duk lokacin da na yi niyyar yin yi mutane wannan tambele na tuna irin halarcin su gare ni sai na fasa a haka na karasa kicin na sha ruwan sanyi na cigaba da aikin dawarsu daga masallaci kenan suka yaɗa zango a falo suleiman ko damar shigowa ciki bai bai yau ba yana jin shi wani iri babu walwala shi ba mai saka wa ranshi damuwa bane shi yasa bai iya shiga damuwa ba a yanayin yadda ya karanci saudat gaba ɗaya ba ta son kusancin shi a tare da ita tana sakewa da kowa amma idan yana wuri sai ta koma kaman baƙuwa ba wai raini irin wanda take masu zaya da Nafi'u bane yake son ya shiga tsakanin su ba a'a amma yana son tana dan sakewa da shi tana faɗa mishi damuwominta ba tare da ya tambaye ta ba ko na kuɗi ko na shawari ko wani abu da take son a shige mata gaba tana samun shi ba zaya da yake yake marili ba ko san shi ne ba ta yi mata da yawa suna folin mishi saboda wani dalilin nasu wasu kuma saboda arzikin shi amma me yasa ita ita ta zamo na daban duk da ya bata kofa ta ta so shi zai amince da ita amma ta kasa ganewa abin yayi tsanani yanzu har gudun shi take yi me yasa ta kasa san shi maybe yarinta ke hana ta gane soyayya amma ya san definitely nan gaba zata fahimci ta fahimci yana tana kaunar shi for now zai bata space ne ya ga gudun ruwanta fitowar hajiya yasa suka sarara da dauke-dauken hotunan da suke yi suna binta da kallon fara'a a bayyane a fuskokin su kowa ya ci ado cikin shiga ta burgewa haka ita mahajiya zaitun ne ta fara karasa gare ta ta rungume ta gefe kaɗan barka da sallah mama dan buga bayan ta tai a hankali sannan ta ce barka da sallah zaituna fatan an yi sallah lafiya lafiya kalau to Allah ya maimaita mana da amin ta amsa ta gaisa da sauran yaran falon suna ma juna barka da sallah ana cikin haka anti amarya ta shigo aka ci gaba da gaishe gaishe sai da duk cikin rundunan nan babu babban yaya to mu fita ta waje ko photographer namu ya iso ta can kaman zai fi kyau yiwu aka sake zuga ba aka bi bayan ya nafi'u daga can suka ɗaura daga inda suka tsaya sun saka iyayensu a tsakiya ana ta ɗaukan hoton shi kuwa yana tsaye yana kallon su he wonders me yasa ake son kowa amma shi kaman ba a son shi he is not his parents favorite a wurin hajiya zaitun ne a wurin dadi kuma zai a wurin matar shi kuma kuɗi sai wani lokaci 'ya'yanta har yarinyar da ya ɓata zuciyar shi ma ya kasa gane alƙibla ta wata shi ma ba shine na ɗaya a zuciyanta ba hannunta ta ɗaura a saman nashi tana mamaki yadda aka yi har ta iso gaban shi bai ankara ba don Allah Suleiman na yau kawai ka saki ranka ka shigo cikin yan uwanka kada zuciyoyin su ya soso hannun shi na hagu ya saka ya so sakiyan shi idon shi kan hannun da ta rike da ɗayan na nashi he is strong he can fight all his problems alone ba zai bar kowa ya san matsalar shi ba don shi ba rago ba bane ba sule ta sake kiran shi a cikin nutsuwa a firgice ya dago yana kallon ta baya son sunan ya tsani a bata mishi suna hajiya menene kuma wani sule please kada ma ki su ji i don't like it murmushi ta irin nasu na manya ta ce na yi hakan ne don na samu attention ɗinka don na lura wani abu ya tafi min da nutsuwarka duk yadda suleiman ya kai da girma amma har yanzu kallon yaro kankani take mishi ita ta raina shi ta yi mishi tarbiyyar rabin halayyar shi training ɗinta ne don haka is impossible ya ɓoye wani abu ta kasa ganewa yanzu da yanzu damuwa ba abun damuwa bane hajiya mun riga mun saba da shi kullum mu fita cikin wannan mu faɗa wannan faɗa wancan kawai ku ci gaba da addu'a da albarkan ku muke ganin nasara a koyaushe to shikenan Allah ya shige mana gaba amma ka je ka sallami yaran nan don babu wanda ka bada goron sallah a cikin su dan sakewa yayi kaman ba ba komai shiga cikin wasu fix din aka dauka yayi yi makannin shi rabon kuɗaɗe iya yanda zai ishe su kafin ya koma ciki yayi zaman shi zuba Zubairu akan kujerar yana kiran sunan Allah, ya kalli Suleiman da already shi yake kallo da kwatan kwantaccen murmushin saman furkan dimples din shi suna masa sallama yaya ina so za mu yi magana if you are free saboda abu ne mai muhimmanci kuma ina so ka yi min kyakkyawar fahimta yana fatan idan wannan kudirin shi ya cika zai ba wa saudat goron sallan da babu wanda ya taba mata irin shi zai mata albishir da za ta zama shi zai mallaka mata kanshi da zuciyar shi a yau idan babban yaya bai kawo masa cikas ba Mm, mhm, ina sauraron ka. Aure nake so yin yaya amma kuma a lokacin da ka ga dama sai dai don Allah bani so ya wuce ƙarshen shekarar nan. To masu saurare ƙaramar bazawara kenan kar ku manta ku yi subscribing kuma da liking mu a page na gaba.